الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da falala ce da rahama ce da ya ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na abubakar as-siddiq radiyallahu an da yake shiyar bado don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadisi insha Allah subhanahu ta'ala an rage an san muna cikin hadisi na goma sha ɗaya muna a shafi na ɗari da talatin da hudu shafi na ɗari da talatin da hudu shahi na ɗari da talatin da hudu fakara ta ƙarshe gaba ɗaya a wannan shafi darasinmu na yau shi ne darasi na tamanin da ɗaya malam ya kawo muna sharhin wannan hadisi na goma sha ɗaya mai magana a kan kamar abin da kake shakka kai yi abin da baka shakka ci gaba da bayani game da muhimmancin wannan ƙa'ida da faɗinta da irin yadda abubuwa da dama na matsaloli suka yi ke shigewa a cikinta da irin yadda ita wannan ka'ida ta dama ya ribuka ilama la ya ribuka ka'ida ce da ke iya shiga a kowane bangare na rayuwa a kowane bangare na addini da mu'amala malam ya taɓa mana misalai daga cikin misalan wannan ka'ida a satin da ya gabata misali na ƙarshe da muka tashi a kan satin da ya gabata shine da mutum yana shakka da shi da matarsa sun sha nonon mace ɗaya bai tabbata ba to sai a ce rabu da ita ya bar shakka da yana shakkar shan so hudu ne ko so biyar to sai ya ɗauka so huɗu ne kawai don sha'ayyaki ne ya bar na biyar ɗin nan malami ce wannan babi yana da faɗi da yawa sai ce wa kad shi ne farkon darasin mu na yau ƙarshen wannan shafi na 134 wa ta taqaddama malami ce hakika ya gabata anna haza wannan muqayyadun ana taƙaita shi bima ya lam yakun waswasan in abu bai zama wasu ba ma'ana inda ake cewa ka yi amfani da wannan ka'ida ta wannan hadisi bar abin da kaka shakka ka yi abin da baka shakka in abin ya tashi in abin bai tashi daga shakka koma wasu wasu ba in wasu wasu ne to abin da aka kwace shari'a ka yi tsayin ka inda kake kakka ba inda kake za mu ci ƙarin bayani shi ne malar ce fa in kana wasu wasan yan abu ya zama wasu wasu wala fato ilai ba za a waiwaye shi ba ba a waiwaye zuwa ga abin da yake waswas wa adamu liltifati ila waswas abinda an rashin waiwayen waswas huwa tarkun shi ma bari ne lima ya ribuhu ga abin da yake sa mutum shakka in waswas ya kama shi ka bar amfani da wasu wasu ka bar waiwaye zuwa gare shi ka ma karyata wasu wasu to wannan ne ka bar abin da kaka shakka kayi abin da baka shakka Wani hada qala ulama saboda haka malamai suka ce rahimahumullah Allah shi musu rahama ashakku shakka idza kasura in yayi yawa fala ibrata bihi ba a ba a la'akari da shi in mutum ya zama shakka ta yi mishi yawa mi sai shakka ta shiga ciki to wannan shakka ya ba ta bai kai ya yi aiki a kanta kuna yakunu waswasan dan in shakka ta yawa shine za ta narke ta zama Wasu waswasi shine yawan shakka komi shakka wa alamatu kasratihi abinda alamun yawan wasawasi ko yawan shakka hatta kai wasawasi na. insana haqiqa mutun idza tawabba'a in yayi arwalla la yakadu bai kusanta ya tawabba'u shi qada arwalla illa shakka fa shakka ta shige shi duk arwalla kahin ya kare ta ya kama shakka wa idza salla in ya shiga sallah la ya kadu yusalli ba zai kusanci kare sallan nan ba illa shakka ba ce shakka ta shige shi fa haza waswasun wannan shaki ce mawduwasi yana arwalla dab da kare arwalla sai yana tunanin anya arwalla ga ta kare ko bata kare ba anya yayi kaza ko bai yi kaza ba cikin ta kuma kullun duk sadda zai yi arwalla haka abin ne duk sadda ka bata sallah da ya kare ta ba ce sai yayi zaton ko shakka ta zo mishi da yawa kan cewa kila fa wannan sallah babu ta kaza ya auri cikin da ko ban yi kaza ba da ke lalace ta to waɗannan shakkuka sukan zo mai da yawa fa hadha waswasun wannan waswasi ne la fala tafatu ilayhi ba a waiwaye ne sai kai ta batu ne wa hina idan lokacin kad yakunu kattaraka sai ya kasance ya bar ma ya ribuhu abin da ke bashi shakka ila ma la ya ribuhu zuwa ga abin da bai bashi shakka duk wanda an ka jarraba da irin wannan wasuwasu wani ko a wurin sarki ma sai ya ƙara huta guda duk gani yake bai ba to wanda irin wannan yawa yawa duk da irin wannan wasuwasun ya zo kashi aiki da shi in wafin ya zo yana nuna maka sallar ka ta lalace ka ɗauka ba ta lalace ba a wannan ka ta kare ka ɗauka ba ta kare ba Shi a hutawa in baka bi wannan hanya ba ko baka gamsu da haka ba to sai shedan ya yi ta wasa da kai kuma wani ya raka wasa da kwallo misalin akhar malam yace wani misali rajulun mutum ne a asaba thawbahu Na najasa ta samu sutura ce wanda a, sai wanke wannan sutura da najasa ta samu wa shakka sai yana kwankwanto halin najasatu zalat am lam tazal wai ko wankin ga da yayi najasar nan ta tare ko bata tare ba ta gushe ko bata gushe ba da ya ta, sai ya sake wanke ta wanki na biyu zawala زوالها الآن مشكوك saboda wannan najasar yanzu shakka ta shiga fihi ciki wa adamu zawaliha rashin gushewar najasa wal aslu shine asali in dai ka tabbatar da akwai najasa a surarka to asali tana nan sadda ka kana zaton ta gushe ko bata gushe ba to asalin shi na nan har yanzu tunda asali rashin tsarkaka to aka shakka ga tsarkakuwa ko rashin tsarkakuwa to sai a komo ga asali shine rashin tsarkakuwa fa Kulu sai mu ce da hadha shakk kafar wannan shakka sura ta tsaka ko bata tsarkako bayan wankewa warji ila asli ka koma zuwa ga asali waga gasilha ka sake wankewa hatta ta tayaqqan hatta yaqini aw ya galibu aw aw ya galiba ala zannika ko ya zama yarin jaya akan zatonka annaha zalat wannan najasar ta gushi ya kodo ma lannawawi yake shi mai asalin littafin رواه الترمذي والنسائي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح اجمال ابن وياتي بايا كاونا حديثي يتي رواه الترمذي الترمذي رويت ونا حديثي والنسائي ده النسائي saka ni ni nisa'i kuskure na an nasa'i wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun wannan hadisi da ba karanta da ma yaribuka ila ma la yaribuk hadisi ne hasanun kuma sahihun hasanun sahihun kina ya hada sifa shi hasanun ne shi sahihun wal hadisu wannan hadisi kama qala at-tirmidhi wa kama qala at wannan hadisi kamar wa ya faɗa cewa hadisi ne ingantacce lakin fil jam'i bayna kaunihi hasanan wa kaunihi sahihan ishkal lakin sai dai fil a wajen haɗawa tsakanin ya zama hadisi hasan wa kaunihi sahihan da ya zama hadisi sahihi ishkal akwai rikitarsuwa ya za a yi hadisi ya zama hasanun sahihun dan la'annal ma'rufa don abin da aka sani a ilimin hadisi anna sahiha min al-hadisi ghairu al-hasan duk hadisin da as-sahihi ba shi ne hafanin ba sahihi daban hafanun daban sahihi daban hafanun daban to kuma a ce wannan hadisi guda ne kuma shi sahihun ne kuma shi hafanun ne akwai rikitarwa da ka bukata a walwale da bukatar bayani da fitowa ga gini a gano ya aka yi a haɗa ma hadisi sifa biyu shi hafanun ne shi sahihun kuma al'adi malamai sun yi ta'arifi na hasanun da sahihun daban-daban suke wal al ma'ruf turuqan wa gadan rijaluhu la ka sahih ishtahar shi kuma al alhasanu sahih wa huwa ما naduhu wa lam yashadh aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله mu'tamidan fi naqdihi wa dhabt wannan shine hasarin a ilimin hadisi wanda ya hada sifofi guda shida don hadisin da ya hada su to shi jama'a hadisin sahih na daya ya zama isnadi ne ya hadu babu inda ya barke ko ya kece ko ya kace babu don hada isnadi matasal isnadu na biyu walam shabza, ba a ruwaito shi riwaya shazza ba ma'ana fika bai saba masa ƙatu ba shaf kenan ba shazina ba na uku walam al bai da illa a isnadi bai da illa a matani na hudu yarwihi adlun ya zan adali ya ruwaito shi an mislihi ga wani adili iri ne adalun an adalin حدثنا عدل عن عدل أما حدثنا كذاب عن كذاب عن كذاب عن شيطان ليس بحديث أظن بيجينا ضابط kuma shi adalin ne zama babin ba mutum ne mai mantuwa ba ko mai shagala ko mai rafkanuwa ko mai harkitsa hadisai ya ɗebo rabin wancan ya ɗebo rabin wannan ya gama to waɗannan ƙa'idodi guda shida duk hadisin da ya kammala su shi malaman ilimin hadisi ke ce masa sahihun to shi ko hasanun bai kammala su ba su shida ɗin nan wal hasanul ma'ruf qawlan wa ghadat rijaluhu la tasahih ishtaha la tasahih to misali a ce ga wani abu nan fari ne matuƙar fari tataccen fari kuma sai a ce kuma fari-fari ne haka da wannan sufari guda biyar za su haɗu fari ne tataccen fari matuƙar fari kuma fari-fari ne in ba wata ce fari-fari ya kai wani bai kai wani wani kaga abu guda da ya ɗaukar sifarsa wannan abin bakin kirin shi kuma bakin baƙi na sun bambanta da baki kirin da baki baki baki baki bakin bai kai baki kirin bakin za mu ce wannan baki kirin ne kuma baki baki ne wannan fari ne kwarai kuma fari fari ne kaga sun fafa to haka ka ce wanda hadisi sai wannan kuma hasanun na a lokaci guda su haɗu shine ma da yake magana a kai ya za su haɗu a haka wanda a cikin alfisar iraki al-iraki yana cewa وإن يكون صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا يعكس كل صحيح حسن دو صحيح أنا أيش يوم حسن دنيا ما هي حسن كما وان كان جنبا نادى أروى الله إن ذاك سلام سكا الله تو سي ذكا رجنبا سكا يوانكا سكا أروى الله سنك كوي ذاك إن كنتم جنبا فقط saboda wankan da daban ya yi arwalla ma ƙarfi to haka duk hafanun ya eh, duk sahihun yana iya ɗauka hafanun ciki ne ya mani amma ba dukkanin hafanun ka iya zama sahihun ba babu ma hafanun wanda zai iya kai matsayin sahihun don inda ya kai matsayin sahihun da ba a ce mai sanu. don hafanun na sama ga sahihun mafhumun Hmm? sahihun na sama ya sanu afwan sahihun na sama a sanu inda shi hasan ya kai sahihun da ba a ce mai hasan da sai a ce mai sahihun لأن العلماء سبود ما لم يقل من حديثي قسم الحديث سن قصف حديثي إلى زوا جدا بير دوكا حديثي بيوش معاون دا بير هو إذا بتكنا إيه، نيكونا بيوكونا أكو كونا هنو كونا بير shikenan ila sahihun lizati wanda shi hadisi ingantacce a ƙashin kai ne shi hadisin bai da bukatar sai an karo ta riwaya an kara mai sannan ya cika ya zan sahiya shi ƙashin kai ne sahihi na shakta ma sahihun lizati sahihun ligairihi wannan hadisin in dai shi kaɗai za a auna zai iya zama sahihi amma mun ka ɗauko wata riwaya mun ka haɗa da shi sai ta ba shi wani ƙarni da ƙwari sai ya zama sahihun ligairi kenan don wata riwaya ya zama sahihun ba don shi ɗaya ba sahihun ligairi ya na uku hasanun lizati wannan hadisi ya kai hasan shi kaɗai ya isa ya zama hasan na hudu hasanun ligairi in shi ɗaya za mu auna zai kai hasan amma yan mun ɗan ƙaro da wani sai ya taimaka mai ya zama hasan to don haka sai zama da gairi ba hudu ba kenan to sai hadisi sa'i mai ramni saboda haka a wannan hukunci ba za su wuce haka ba hadisi ko dai ya zama hasanin ko ya zama sahihun shi sahihun ya kasu kashi sahihun li zatihi sahihun li gairi shi ma hasanin ya kasu kashi hasanun li zatihi hasanun li gairi karshen da dai hadisai sai su koma duk kashe kashen su su koma ya zuwa gida biyu maqbul mardud ko hadisin da za a karba ai aiki da shi ko wanda za a watsar ba za a aiki da shi ba maqbul mardud duk da hadisai bakin sa haka ko maqbulun ko mardudun bancin duwa kakkasuwar ta daraja da matsayi to shine malai ce fa kaifa yujma'u baina wasfaini yau ƙasa za a haɗa tsakanin sifa biyu mutanaqibaini waɗanda suke walwalar juna za a haɗa abu biyu waɗanda ba su haɗuwa sahihun hasan sahihun ba hasanun bane hasanun ba sahihun bane da za a haɗa sifofi biyu ga abu guda ya haɗa sifa biyu kuma sifa biyu masu walwale ma juna li mawsufin wahidin ga abin da za a sifanta shi guda shi kadai a ce mai hasanun kuma a ce mai sahihun ajabal ulama masana sun ba da amsa wadda za ta walwale wannan rikici ta fito ga abin hili ta yi bayani an zalik game da wannan bi annahu cewa shi da al'amari yake in kana hadal hadisu in wannan hadisi ya zo min ɗarikan wahidin ta hanya guda fa ma'anahu annal hafiza shi wanda ya kiyaye wannan hadisi shakka yana kwankwanto hal balaga hada tariqa ya kai wannan hanya ko wannan hanya tana kai hal balaga hada tariq shi ya kai ga wannan hanya ko har balaga hada tariqu wannan hanya ta kai darajata sahihi darajar sahihi aw la zala fi darajar hasan ko ku a hadisin shi nan a darajar hasan kenan in malami ya rubuta hadisi ce hasanun sahihun in muka yi ba ma ga hadisin nan bai da hanya hanya guda gare su ba hanyoyin hadisi karatun su haka to yan hadisi hanya guda da kuma malami yake hasanan sahihun to kenan shakka ake wai hadisin ga ko dai ya zama sahihun ko ya zama hasan shi ya cinjina ya auna ka awo ne bai gano ya zama sahihun ba kuma bai gano ya tsaya hasanun ba shina ganin kamar ya wuce hasan ya kai sahihun kuma shina ganin kamar bai kai sahihun ba ya tsaya hasan ce hasanun sahihun yana yawa ya zama sahihun yana yawa ya zama hasanun kamar kenan ya fara aiki ya bar bakin aiki wasu su isuwa wanda ya ya ci gaba da bincike a gano shan asalin na ko tsayewan don shi shakka ta shi don ya diba can da wasu alamomi ya ga kamar a ce shi ta bangaren sahihun kuma sai sake diba ya yi la'akari da wani abu kuma ya ga kai bai wuce hafan to yanzu shakka ta shiga shan sahihun na ko hafan kina in malamin ya rawaito hadisi ya ce mai hasanun sahihun kuma muka diba ko ina hanya guda gare tak ba ta biyu to sai mu ce shakka ta yake yana nan shan hadisin ga hasanan na ko sahih bayanin na take na wannan wa in kana min ne in ko hadisi shi na da hanya biyu ya biyo ta wata hanya ya biyo ta wata hanya fa ma'ana zalika ma'anar wannan anna ahada tariqaini dayan hanyoyin biyu sahihun wal ahar hanyar ta ju hasan idan muka riba ma ga hadisin na hanya ju gare shi sai ma ga malamin da ya kawo shi ya ce hasanun sahihun sai mu ɗauka yana nan yan hanyar ta ju guda hasanun ta guda sahihun ka ko wace hanya da banke ya ji wata hanyar wani ya ji wata hanyar wani hanyar wani in aka dibe ta bakin ta hasan hanyar wani aka dibe ta za ta kai sahihun kenan hadisin ya gangaro ta hanyar ɗayan hasanun ɗayan sahihun in dai hanya duga shi ta gane hanyoyin hadisi shi zai ba da damar hukunci akan hadisi sanin hanyoyin hadisi yadda yake gangarowa da ke fitowa daga annabi zuwa sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'ina har zuwa lokacin wanda suka tattara hadisan suka sa a littafi to sanin hanyoyin da hadisi ya biyo sanin yadda zai inganta ko ya kasa inganci ba da za a yi ka ma hadisi hukunci baka san hanya ce ba sai hukuncin zalunci mutum zai na son rai dama Allah ya sifanta mutum da sifa biyu masu muni Ina a rukar amanata ala samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما عدم كده الظالم جاهل إنه كان ظلوما جهولا كان هو أن تتوابت لك in mutu ya tashi ya aiki duk sannan sifofi ne da Allah ya faɗan ma mutum kuma haka mutum yake abin da zai sai daga zalum jahul shine biyar hasken qur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zama bai zama zahur zalumin jahul hmm? innal insana lakafu gashi nan to hukunci bisa ga son rai yana iya haɗa waɗannan sifofi ko ƙin gaskiya mutum ya zaɓi saɓani ya san abu gaskiya na amma ya ƙi yarda ya bijire saboda wata manoha yana iya haɗa waɗannan sifofi kuma babu zalunci babu jahilcin da ya kai ga ya zama ɗan adam yana bauta ma wanda ba shi halicce shi ba babu zalunci babu jahilcin da ya kai ga ɗan adam bai san mahalicci ne ba dole da labari akan mahalicci ne babu zalunci ko babu jahilcin da ya kai ga ɗan adam bai san maganar ubangiji ne ba duk hijirin da sittin na ƙur'ani shi ko guda bai sani ba hiji sittin ko guda bai sani ba saura ka bai labari akan maganar Allah Nan umminar al-jahl al-muhim bayar ba aika ka yanke ma hadisi hukunci baka san hanya sai ba sai an san hanyoyi وهنا فائدة ما لم يتنا أكو فائدة في أيهما أقوى أولا فيه كريه أن يوصف الحديث بالصحة أشي حديثي صحيحنا أو بكونه صحيحا حسنا هو أشي مسيح حسنا ده حديث أن أنت صحيح أتطيعنا ده حديث أن أنت كما حسن صحيح وهي كريه أه أه. ka da dalili <laughs> ba an ba ka bukata ba da dalili in kake wanda aka ce masa yi wance ya kari sai ka kawo wancan sa a ilmance a ilimin hadisi ita ce a wanda aka ce ma hasanun sahihun ya fi karfi shi ma sai ka kawo hujjar ka mafhumu saboda tambaya akan fanni ko ilimi ba iko a ne take bukata ba i don kaza a a don kaza al-jawab amsa na kullu sai mu ce idza kana min ne. in hadisi ya kasance ta hanya biyu fa hasan sahihu akawa in hanya biyu gare shi to hasan sahihu ya fi qayyimin sahihin daga sahihi shi ne da ya ce hasanun sahihun hanya duk gare guda hasanun guda sahihun shi ko wancan hasan sahihun kawai to kaga wanga yana da wani sifar da wanga yake da ita amma wanga sahihun bai da wanda wanda shi da hasan mafhumun hmm. wa in kana min dalikin wahidin in ko hanya guda gare fa hasanun sahihun ab'ab in hanya guda gare to a ce ma hadisi hasanun sahihun ya haramni. da a ce mai sa'imin sa'i dan kina ya dake mai hafinan sahihun kenan shakka ta shigo ciki ko hafinan na ko sahihun na tunda hanya guda ta kenan shakka a ciki amma wanda an kace ma sahihun akwai shakka ciki to da abin da babu shakka ciki da abin da akwai shakka ciki wani karfi wanda babu shakka ciki وإن كان من طريق واحد فاصل صحيح أضعف من صحيح لأن hafiza. don wanda ya kiyaye hadisin allazi rawahu wanda ya ruwaito shi faradda da yana shakka hal balaga darajata sahha shin ya kai darajar inganci aw la zala fi darajatil hasan ko a a bai bushe ba yana nan a darajar hasan to wannan shi ne karshen sharhin wannan hadisi sai fa'idojin da suke a ciki malamin ce min fawaidi hadal hadisi daga fa'idojin wannan hadisi na islam wannan hadisi shi karantar da mu addinin musulunci la yuridu min Ba ya nuhi ga 'ya'ya ne an ya kuno fi shakkin su zama a cikin shakka wala qaliqin ko rashin matsayi ba san matabbata ba san matsayi ba musulunci bai son musulmi su zama suna da kwankwanto ko shakka ko wata rashin matsaya guda li kaulihi da ma yaribuka ila ma la yaribuka kamar duk abin da yake sa ka shakka ka ce ga abin da baya sa maka shakka na biyu annaka idza aradta tumanina idan kana son samun natsuwa wal istirahata da samun hutu faturkil mashkuka fihi ka bar duk abin da aka shakka a kai wa tarahahu janiban ka watsar da shi gefe ɗaya. lafiyan ma ba'd al min ibada musamman bayan an kare ibada ita ibada in an riga an kammala ta sai shakka ta shigo to za a yi watsi da wannan shakka ba za a nisabta da ita ba hatta la yalhaquka alqaliqu hakka ya zama zulmi ya riske ka ko kuma rashin matsaya guda ya mamaye ka misaluhu misalin wannan rajulun mutum ne fafa da yayi tsawafi bil baiti ga dakin Ka'aba a wurin umra ko a wurin hajji wanta ya kare tsawafi yayi tsawafi ya kare وضع إلى مقام إبراهيم تيجي مقام إبراهيم ليصلي دنيا يصلى ركعة دون دوات بانك دوات أنا ركعة دوا تو ياته مقام إبراهيم يكبر كا صلى ركعة دون دوات فشكا تشكا تزومي هل طاف سبعا أو ستا شموي دوات تشند يكاري بقينا بو شدة نو أفن بقوي تزين أشكا شدواتي بقوي شودي بقوي ko shuɗi shidda in shuɗi bakwai na ya kammala ya inganta in shuɗi shidda na bai cika ba bai inganta ba mafhumin ke yanzu yana shakka fa ma za suna me zai aikata aljawabu amsa la ushe an anan ba zai aikata komi ba ba zai ta iya ce ya sake dawabi ba ko ya tumfaye na bakwai ya ɗauka shidda ne a'a don mi la'anna shakka fara'a don shakka ta kutso mai ba al-faragi min al-ibada bayan ya kare ibada kina akwai bambanci da shakka cikin ibada da shakka wajen ibada shakka cikin ibada tana da hukunci biyu shakka wajen ibada tana da hukunci guda shakka wajen ibada bayan ka kare sai shakka ta taho za ka yi tabbatar da ba za ka yi aiki da ita ba za ka ɗauka abin da kai lahiya nawa yake bai da matsala amma in cikin ibada na shakka ta shigo maka to shakkan nan ta da hukunci wajen kasafa faɗi zuwa gida biyu in shakka ta tana nan shakka ma'ana irin wannan abin sai can ba rasa sai ka zo maka to wannan sai ka ɗauki yaƙini ka bar shakka misali kamar wanda yake sallah yana tunanin raka uku ko hudu to ya dauki uku sai kawo ta hudu wannan hukunci na farko kenan na shakka cikin sallah hukunci na biyu iya zama shakkar da yawa da yawa ta kaso maka kullum cikin da kake me hukunci da ita ko a ya tabbatun ta ita ma mafhumin eh kenan shakka hukunci uku gare ta hukunci biyu matsayin su guda da na cikin sallah da na wajen sallah na wajen sallah kaɗan za ka watsar da shakka na cikin sallah in tana da yawa kullum kana yanzu shi ma hukunci ka watsar shakka irin wanda sai can ba an ba take zo maka to wannan ita adda hukuncin ka ɗauki tabbas ka bar shakka raka uku ni ko hudu ka wata hudu ji uku kai mafhum kana wanke fuska kai zuwan ga wanki na uku na ko na biyu to kashi na biyu wa kuma wanke a cikin na uku mafhum to shi ne bambancin shakka cikin ibada da wajen ibada illa idza ta yakana sai wa in mutun ya tabbata annahu tafa sittan ya yi tawafi shidda fa yakmalu sai ya cika idza lam yatul al fasl in rabiya ba ta tsawo ba in ya samu wani yaqini na cewa lallai tawafin da shidda to in ba a daɗe ba sai ya koma ya gyara ya yi tumayar na bakwai in an daɗe ma ba da fasalo an daɗe Rabi ne da tsawafin din sai ya koma sabo ne in ya yi yaƙini wannan a wajen arola mun yi bayani a kai shi ne mutum ya saba da azahar ko a al'asar yana zaune bakin garkarsa akan kujera ko shimfiɗa yakan fito da buta da ruwa ya yi arwanna to sai yana shakka ya arwanna ko bai yi arwanna ba ko da ya cire buta sai ji babu ruwan kuma ya tabbata da ruwa sai fito cikin gida to ya arwanna gida kaga ya samu wani abu da zai dogara gare shi na cewa ya yi arwanna don rashin ruwan ba kuma dai ba ga wuri nan jiki inda ya arwanna kaga yanzu ya samu yakini ya haron mafhumun ko mutum yana shakkar raka'a biyu yayi ko guda sai tuna a ai raka'a farko sura kaza karanta bayan fatiha raka'a ta biyu kuma sura kaza to kina dai so lalle ta uku ta kaza ya samu yakini eh ya samu yakini to shi ma sai tuna a tawafi na shidda sun gamu da wani ana tawafi. kuma da gare shi na taho zai sallanka to kenan ɗawafi shidda yi tun da a ƙarshen ɗawafi na shidda ya gamu da wani kuma a wannan ne ya safa hanya ta wurin sallar ga makama Ibrahima kenan a ɗawafi shidda ya safa hanya ya samu yakini saboda wata alama da ya dogara da ita mafhumun Iza fa al-fasl in mutum yana tawafi ya yi wani adadi bai tun waye bakwai ba sai aka zo kawai lokacin sallah yi liman ya shigo ka'aba ya an fara ikama za a kabbata sallah kaga tab'an za a dakatar da masu dawafi ko to sai a kare sallah mu lokacin da irin isha'i shi mai raka a hudu ko irin su bayan shi da ake tsawaita ma karatu to bayan an sallame wannan tazara ta sallah zuwa ƙarshe za ta hana ka koma ka tun waye sai dai ka fara sabo ko ko na iya ma yawa aljawab kana iya ma yawa saboda sallah sallah ta farilla ka yi tawafi shuɗi hudu sauran uku ko ka yi biyar sauran biyu sai aka ikamar sallah ka shiga sallah ana sallar da sallah sai ka ɗora tawafi ka tafi mai ba sai ka koma ƙasa ba amma kana kana tawafi ka shudi biyar sai ka tuno ka buro wayarka wanda tana dubu ɗari da hamsin sai ka yi walwaza ka hita kai da ya ne nisa sai da kace matsala ka ɗauko wayarka <laughs> dan masala ka dawo masallaci yanzu tawafi za ka sake koko ka ɗora yadda ka aji tawafi za ka sake a samu misali kuma rajulun mutum ne intaha min as-sala ya ƙara sallah wa sallama ya sallami ba ya ƙara sallah gaba ɗaya ya sallami wa shakka sai ya kwankwanto har sallah salatan am aw raba'an shin waye sallar da raka'a uku ta ko hudu fa ma za ya sa me zai yi al jawab la yastafitu ila hadha shakk tunda wajen ibada na ya ƙare ba zai waiwayi wannan shakka ba ثم شككم ثم شك sannan ya shakka har sallah talata an arba'a shin raka akwai ko hudu fama za ya suna me zai aljawabu fa la yaltabitu ila hadha shak ba zai waiwaye wannan shakka ba fal aslu abida asali sihhatu salah ingancin sallah malam ya tayakkan annahu sallah talatan matsawar ba bai samu wani yaqini ba lalle sallah raka akwai in ka yi samu wani yaki ne kamar wata alama hmm? fa ya fi bin rabi'a dole ya koma ya kawo ta hudu ya zalam yusul faslu idan rabi ya yi tsawo ba shi kuma nan a cikin risalat da sawi malam ya muna bayani akan cewa babu wani kayyadadden lokaci ko tsawo da mai shari'a yake yi sai dai malamai suna ishtihari da kirdada na cewa ila in ya kai haka ya yi tsawo da haka wannan ya danganci kai abinda cewa an rabenka da sallah zuwa ka tuna raka'a uku kai ya yi tsawo kwarai ka fara sallah sabuwa bai yi tsawo ba ka kawo wannan raka'a ta hudu sai ka yi ni, ba a shi ne wa yusallimu sai ya sallame wa zuri shi jira da sa'ar saboda kuskure ba a diya kenan ko wa yusallimu ya sallame abu na uku da wannan hadisi ke karantar da mu da ama ya ribuka ila ma la ya ribuk annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam uqiya jawami'ul kalim annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi jami'an kalimomi annabi yana da kalimomi jami'ai zaka kalima ɗai ce amma tana ɗauke da bayani mai faɗi mai zurfi mai yawa wasu tusira lahul kalam an ba annabi iko na iya takaice magana istifaran takaicewa annabi ya Allah ya bashi dama da hikima da farla ta iya takaice magana san magana jaji ce ko to iya magana din nan sha da hikima kila wani abin da zai magana a kanka a tsakaninka da shi bin tsakanin da Allah zai wuce minti biyar amma zai yi minti talatin a kai saboda bai iya takaice magana ba hmm? to yadda ake takaice eh, takarda in za a rubuta irin wasiƙa haka ta mutum da mutum ko ta hukuma da hukuma ko ta mutum da hukuma to haka ne kamata tsakaninka da mutum da mutum za ku yi magana ka dibi hakikanin abin da shi an manuwa a yi wasu maganganu suke duk sharan ka watsar da su to annabi an ba shi takaice magana zai yi magana takaitacca ta gamsar da wadatar kuma ta irga safin da aka لأن هاتين الجملتين saboda waɗanda jumloli guda biyu in ka dibi hadisin duka duka da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka shi kenan annabi ya gama magana dibi wata kuma la darara wa la dirara baki ne kawai hadisi ya kare wani ma hadisin la taghdab shikenan annabi ya zama magana la taghdab farata da miraran la taghdab ko da akai haka kana rubuta ta akai hawarta kana ɗaukar kalimar da la taghdab amma aka ce yi sharhin ta a buɗe ta a wani sharrin fushi da alherin rashin yi ne da sauran abubuwa da hukunce hukunce sai ga an yi littafi kasu la taghdab la darara wala dirara kada ka cutar da mutum tun bai cutar da kai ba sannan in ma ya cutar da kai kan ta haramawa kar ka wuce bakin wanda ya maka la darar kawai ka tashi ka cutar sai da cutar shi kama la la darar dirar ya cutar da kai wurin ramuwa ka kara dirar ke kaga wannan kalma da za a yi sharhin da la darara wala dirara kutubun qayyima littawai za a rubuta masu kima mafhumun to annabi Allah ya bashi haɗe kalima wuri guda ta kaice wadda za ta isar da sako law buniya alaihi ma law bana alaihi mal insanu mujalladan da mutum zai so shi rubuta mujalladi daya fahaman babba lam yastawid ba zai iya kammale ma ya ne alaihi abinda waɗannan jumloli guda biyu suke dalili akai ne min ma'ani na ma'ana da za a ce masana ko masani ya tsaya ya zuba rubutu kan kalimomin na guda biyu da ma ya ribuka ila ma da zai lissafi babba kuma bai kammala bayani akan waɗannan kalibomin guda saboda Allah ya ba annabi abin nan jawabi kalim magana don kullalla amma mai fati mai ma'ana ai ta fashin bakin ba wa sallallahu Allah shi kara tsira ala nabiyina ga annabi Muhammadin wa ala alihi da ya annabi Muhammad wa sahbihi da sahabbai ne wa sallama shi aminci gare su gaba daya wannan shine karshen sharhi na hadisi na goma sha a wannan littafi sati mai zuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karami sai mu tashi hadisi na goma sha biyu abin da muka karanta Allah ya ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah shi yaye muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk